ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون idan mutanenka sun yi maka izgili to ba kai ne faro a cikin wannan ba lalle an yi wa manzanni gabaninka ya kai wannan manzo sai azabar da masu izgilin suke yin izgili a kanta a duk lokacin da manzanni suka yi musu alkawarin zuwanta ta mamaye su.